baki ɗaya ina cikin da suke an kwarin kusan komai ne aka mahandala ni ke shuldarin da baki ɗaya tun da aka fara aiki ina rika ma shi eh, honorable Sufiyan Bashir ya guda saboda a samu a samu wannan ci gaba da aka sa kawo masu matasa da mata domin a samu ci gaba a cikin jama'a. Kamar da mi da mi aka koya musu. Eh, shi wannan program da muka yi actually an fara ne da ya ake ya kifin ma yake me kifin ma saboda muna da different different maganin kifi muna da na okali akwai catfish akwai su ko cin catfish akwai different irin a ce akwai clarence da sauransu da hybrid da sauransu to abinda muka yi bayan mun koya masu su participants da kuma ya kifin yake ya ake kiwon ya ake ya yake girma ya ake gane matsaloli shi da sun yana son sanyi bai son sanyi wani magani ake bashi idan ya samu wannan problem ya ake bai kuma masu mun koya masu cewa shi kiyi bai shi yasa muka fi kula za ga akwai wani smoking clip wanda ake bandaki da shi idan kin ya samu matsala ko kuma ana ganin cewa kai ka gaji baka da abin da zaka iya ci gaba da kiwon kifi sai kai preserving shi shi preserving nan kamar ka shi ne ciki ka gasa shi ka gasa shi idan ka gasa shi it means instead of lifespan din shi zaman ciki da in ya mutu yau gobe ya lalace zai iya shekara guda mai lalace to wani kira za ka yi bisa ga wayannan matasa da suka amfana da wannan training har zuwa wannan lokaci wani kira za ka yi babban kiran magare su shine wannan abu tsakani da Allah mun shi saboda ci gaba. Mu mun yi shi ne saboda a samu ci gaba a cikin jihar mu a kasar shi yasa da za a yi wannan plan muka ce instead of a ce a ba mutum guda guda a yi shi in a haɗa mutum biyar biyar a musu saboda ba komai ka so muna son wannan abun a samu ci gaba a ci an fara an samu na ƙasa ba an tsaya inda za a haɗa mutum biyar muna tanan cewa cikin musu mutum guda ko da mutum guda ne ko biyu za su yi fikin intanet za su samu ra'ayin yin kiwo ko saura sun jaye za su ibin mawa'in nan sannan babban problem shine wasu wasu suna tunanin cewa idan an ba su sayarwa za su idan za ku sai da wanga abin nan wallahi bai da wata daraja ba halin da yake ciki daraja ce shine idan an ya girma an ka da shi saboda yanzu wannan lalaci wanda a ce maka dubu hamsin dubu sittin kuma sayarwa za ka yi amma idan za ka kiwata wannan kifin da abincin da za a baka by the time ya kai table size lokacin za ka sai da shi idan ya kai wannan girman 2 kg 1.5 3 kg wallahi ba kai ba sai ka samu dubu 700 ko ɗari takwas ya danganta da kasuwar ta zo maka to kaga abin da zaka zo ka sayar da shi ya kaci dubu ɗari ka gane kai hasara kusan dubu ɗari shida gaban za saboda kana kana tunanin cewa kai yanzu zaka yi arziki mun ce mun gaya masu wurin program wannan abu dole sai an yi sai sun samu hakuri sai sun samu hakuri kuma ya ɗaukar lokaci muna tunanin wannan program ya kamata ɗauke su daga 5 to 6 months to da yaku duk hankulin da za ka yi shekara nawa kai kana hankuli dan karamin lokacin da ya kamata ka dan ƙara hankuli ya zama to cewa ka samu wani kafatar da za ka ci gaba da kasuwancin ka insha Allah in dai sauraka raka wannan abu wallahi tallahi na gaya masa auren program sana'a kihi in dai ba ta annoba ba wallahi ba hasara wanda kasashe ba baka hasara shi wallahi saboda biyan mushi in mutu ga abin da zaka mashi akwai abubuwa da yawa za ka mishi ba amma kada magare su don Allah don Allah domin ka ba su na idan kai baka da interest ka gane ko cikin mutum bai kaman masaura in ma wani abu ne tsakanin ku yi na ta wannan do is a problem ba amma mu damuwan mu a ce gaba dan ku wai ku ba kun dauke shi kun da shi ni wani haya kiran daga imu wallahi tallawa yana ce mana an ce za a yi ta wuya sai ina sana'a ki eh. ya ce mana an ce ana za a yi abin ga yan program ki don Allah za a yi saran masu to wai in tambaya bai san ka program eh ina ka ji ga abu ya ce wallahi daga mun bakin zama don Allah don annabi ya kaga it means akwai kanshin gaskiya cikin wannan magana mm. don Allah muna roƙon su da an ka fara wannan program sun kai sun ka fahimci wanda program yake muna son su rike wannan abu hannu biyu saboda wallahi idan su rike wannan abu ya isa su dogaro da kansu ya ishe su su ci da kansu ci da yan uwansu kuma insha Allah ni kamar wannan magana ba duk wanda zaka tambaya a mai kwamfuta professional ba ka gane by profession ni computer analyst ne akwai wanda ba su shigo cikin wannan tsari a wannan nama na bari mu eh, da wanda ba su shigo cikin wannan tsari ba kuma suna da sha'awa eh, ya zama ba su cikin wannan farko mun ce first one hmm. shi yasa mun kai wannan kamar trial muna son mu ga abun ya karbu idan mun ga cewa abin akwai success mutane sun ba mu haɗin kai kaga shi zai ba kowa ƙarfin gwiwar ya ƙara zuwa ya nemo wannan abin ya ce ai misali wannan bayan Allah da shi his excellency da wannan ko ba kuɗi kaɗai ba commitment ma kaɗai wani abu ne commitment in kaɗai wani abu ne balantana ana magana manyan kuɗi da aka sa an kashe wannan abu to yanzu a ce sun kashe wannan kuɗin nasu sun yi investing ma mutane sun ga abin ya tafi gaban za misali bai yi wani tasiri ba in ka koma gobe ba za su yi ba amma yanzu a ɗan nan gaba sun kaga cewa ga abin da an kai ga shi ga mutanen da aka samu ga beneficiaries in ga abin da sun kai I'm telling you the next day ka je ka ce musu kana son kai kaza hannu biyu za su karɓi wannan abu to shi yasa muka cewa mu ci gaban wannan abun yana yana eh, yana hannun suka fara wannan program idan an samu ci gaba hannun su wanga abun ya dore insha Allah. Insha Allah. so briefly in English. How will you expand